muna ranar وعلى آل آل من على الآل الشيء يجي bakwai cikin waɗanda ya halatta

kamar da Allah ya faɗa cikin suratul zariyat fa aka balanta جيدا fi sarra sai ga matar ta ta a cikin tana ne sarra ne ba za a ce bari su ne جيدا جيدا جيدا جيدا جيدا جيدا abu ya yi abu ya yi karfi ya wani inda sai ga ta samu cikin inda tana tabbatar tabbat wajhaka haka ne duk da an ce ce ma na ji aiki da sannan zuwa lalin ali sai suka ce wanda zai samu da wanda yake masani ne ya za da masu ta kasuwa tana buɗe aiki amma da suke a tunin asir da ta tsohuwa kuma ban taɓa haihuwa ba ba ni ba na haihuwa a hakan zan haihu قالوا أتعجبين من أمر الله ما ماشي da يجب lokacin da a ita wata mara cikakka a cikin manta ya na cikin kawo masu zakariya bi da yin wannan jin da a cikin kuma za su yi zama su musulma inda ba wani dalili kan yadda wata tsari a kan cewa ba su zaba. to ina mu ta yi ta Allah ya kanta da nama a cikin kasance to wani na waye ɗansa na farko na wanne ne ɗan annabi ibrahim na farko Na ne ko ishaq isma'il ko ishaq akwai wanda yake isma'il zai iya ba ka gari na kwata da ke to na saboda ne Allah يا أبتي لا تعبد الشيطان آه إني أخاف آه إني أخاف علينا أي يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا سوى ربك أراتهم أنت عن آل يا إبراهيم فإن لم تنتهي منك وأهجرني وأهجرني مليا قال سلام عليك أستغفر لك ربي إنه كان في أتيا فاعتزله في ما يقول هذا ليس وما يعبدون من دون الله فوهبنا له إسحاق وقد صاروا السبدة تعزيزيه التي بسوها فلما اعتزله يبر يبر جدا وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب يبقى ما جعلنا من إسحاق nan wannan yana nuna ke nan annabi ibrahim ya wa a garin babansa ne inda babansa yi sai da ya bar gida yana barin gida kuma aka fara babu labarin haihuwarsa ishaq ko kira ishaq ne gaba da ismail eh da da ya ce ismail ne gaba mana saboda shi ya sa ya sa kuntunan wannan muke son sinadarin duk labarai ne faɗa ake amma ba wanda ya samu da shi ne da muka ɗauki ayoyin ƙwararren duk kun yadda, eh, mai tumaran hamdala ba su yaya su kafin su kafin shafi ما يجي من جبل الصحاء آه. صورة دليلية أتركوا النبي إبراهيم عليه السلام سيدي يسوع كما تستطار بسبع يسوع إتكو مهاجر حتى لنسك ينجم سارة ثم لوقت اللي أحسبه tana da ko ƙungiyarta domin hadisi ya nuna mana cewa har wannan sarkin ya yi sha'awar a samu da ku a ce ta kai a ju nuna ruwanka da aji sai sai a bashi da aka kai ta har ta ce gabanta sai kai hannun yin kaɓata sai ta gudu fata wasu sai sai alwala wa sallan kai sallah wa ta ce ya ubangi in kuntu ahsantu farji illa li zawji in dai har na kasance na yi dakiya da al'aurata dan kai ba dan ko da ke dan kai ba wata nazari ya ce al'aurata in ba miji na ba Allah ina roƙonka ka sa mun hijabi tsakanina da wannan dawa wannan dawa ya wuce ta tana farfata ita kuma sai ta haifi ita kuma da haifi annabi nan ba sai da annabi da ta tsufa ta ma duk da tsammanin za ta a nan ta samu annabi ishaq sai ismar annabi ismail a san annabi ishaq ko dai su taɓa a annabi ibrahim ismail yana rayuwa a makka a nan ya taso yana jariri a ce shi a kan iraki aka so da shi makka a nan ya taso ya zauna a cikin da aka yi da duk yana Allah wa alam wata kila ko bayan yaro inda ba a maki yarda ba a yi karatuwa Allah ba a amma shi annabi Ibrahim jan kuma ya koma Iraki a can kuma aka yi wannan Ishaq ko kuma kai a Iraki nan daga bayan hijira zuwa Iraki sha na shi kuma annabi Ishaq ya haifi annabi an fahimta inda ya sa ta kawo wannan matsalar shi da yawa akwai abubuwan da da ka muka zama kuma gaskiya ne amma da za a tsare mu ba da dalili da wani abu zai rasu hada ka da kirista kirista shi karanta ne in yi zai ɗauke ka yake sai ka samu dalili ka kasa in ta akwai rikici sosai a wajen kirkirki a kan annabi isma'il annabi da annabi ha su suna ganin alƙawarin da allah ya yi na cewa zai albarkaci annabi ibrahim to da annabi ha allah ya don haka ba da annabi isma'il ba ne don su kasance manzon allah a alaihi inda a cikin a cikin bible Allah ya yi magana cewa zai sanya albarka a cikin tsakan annabi Ibrahim kuma zai tsakan ya zuriyarsa zai kuma sanya albarka a cikin zuriyarsa to tattara wannan albarka shi ne malaman mu suka fassara da cewa shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ya zo a cikin sunota a cikin aiki wasu ayoyi tabbata na bayan ina aiki da sunota wanda yake zan sanya albarka a gare ka kuma zan tsotsanya ta sai malamin suka ce wannan sanya albarka ta faru a kan tunda mu ya fi Allah mariya يدل على نفس قول زكريا وكانت امرأتي عاشرة في سورة مريم وقوله تعالى أن إبراهيم فأخبرت امرأته من شرفة وسيم كتان شاشي نكان جاب مقلة شاشي وأجاب بأن ذكر المرأة كان ذكرها وكان تقول من مسألة يكتبها لكن أنت مهتم يعني امرأة إذن ينن أطيقاتك في ba za ta zama matarsa a lahira ba to amma kuma gashi Allah ya من إبراهيم جاءت لما تلك إمرأة النبي زكريا مع إمرأة يا أبو هيك وأجاب سيبا لأبو فارس يا أبو القاسم إبراهيم لأن ذكر المرأة أليق في هذا الموضوع هذه هذه المواضع أولا وزن ان لم تكن تلك أعطاء كبر لي لأنه في سياسي ذكر الحمل والولاء zai iya zama ne namiji saɓanin namiji zai iya shigowa saboda a nan ana buƙatar a gaggauce ka fahimci mace kan ba su kawo da sarki wani yana ɗauka sai aka a ruwan nan kalma ta aka yi amfani da ita wannan ita ce amsar da ta yi ya zama karfafiya ta yi ya zama حيض الوضع ضمن بمعنى الاسفار آه، اظن وضع الحمد حيض لا من حيث كان زوجا بارودا في وقت سنة او لانها من جاء له مثلي من جاء اولي كيف اعيد كان من الواقع يوصل لشماء ما يشعر قلت ابن الان تنسي ولو سيلا يا عبادي اخي ان السر في ذكر المؤمنين والنساء في لفظ ya da aka kawo bai kusa ba amma dai kamar ka iya cewa bai samu gamsuwa da ne ka abin da ake yi ba shi da kankan ne bai nuna kankan da bai ji a zuciyarsa cewa wannan ke da aka da ke da amma dai a ce abin da ita Allah in zai faɗa zai magana a kan mace da namiji cikin musulmai ne ke cewa a gauri saboda kalmar gauri duk da suna sunanin ce ta almar'atu amma

التجانس في التكتيك وفي التعاطف فهو لا بد أن يكون واحد من المجاهدة أكي يكي ولا تتعامل باحة فيها لك أحد أحد أقولنا حتى إنت هو أن كلمة كل كما هو المقول من لفظي فإن الجولين هم الشيئان المتشابهان المتشابهان وهم ما أورثان أبو هو أجيني ما تكتب ما دمينا ما تكتب شاكتوا دمينا المتساويان وإن تكتب ديدي أو من الله ومنه قوله تعالى kamar yadda Allah yake faɗa ukhsiru allazina zalamu hatta aku tattara wanda suka yi zalunci suka yi kafirci wa azwaja tare da su da masu kama da قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أنا أزواجه نكتة ما تعرف بس إسلام نكتة لأتي ويجان لكن ya zama azzalimi dole masu kama da azzalimi كذا وأزواجه أي وأشكاله من الفاسقين والمنافقين والمجرمين كيف بعدين أظن أنكم قوات جابتي وأظن أكيد حتى إن شاء الله أنكم من أجل النساء هو ذاك من النساء أظن أنكم أيضا كيف من الشيء وتردوك في أكبر مع سيداتي إبداء المرأة والزوج الزوجة من المنزل كان في المسيح كيف بعدين to amma yau ana magana da matan musulmai da suna kira su da abuwa matan bai kuma ya ce wa kashe mara'a na musulmai sai ta wanda abin da ita hakan ta kasance a da nazarin kuma qur'ani mun ga kan da azzawj an ce mutum zama ne saboda aure ne na shari'a kuma ana tsarar alaƙira masu zama wani kuma wani za a ce musu gauzi aka ce musu mar'a saboda iyakar da a duniya ne don an jira yana shi ke nan babu wani kowa da wannan shine arzikin da magana su haihu sai su haihu sai su amma duk da haka watakila ta ke ce zurfi kuma da daga qur'ani sai na ga annabi ibrahim alaihi salam a tsaka dura a kuma musulma shi annabi zakariya alaihi salam me za ka ce game da wannan kuma bayan ka riga ta ce imra'a ce ɗaya kafiri ne kuma nan ga cikin musulmai ne kamar ya fa cikas nan sai su a abin da sa saboda wannan ne ta iya suna nan a nan kawai ɗan sauka a kai saboda wata manufa ne cikin manufar to a nan ana magana ci da haihuwa misali mutum zakariya yake cewa wa ra'ati aqu mata ta ga shi ba ta haihuwa in ya ce wa zauri da afir kalmar afir sifa ce da za namiji ma zai iya ɗaukar za ku iya cewa kuwa su ya hafin to dan kare zan zo akwai addini akwai wani abu mai harshen damu ko ya kawo illa a dan sun sai ne da wata ake ake an fahimta harkar da ya bayar ke ibn qayyim sai ce to wannan yayi amma dai da ma dai cewa akai abin da isa Allah yake amfani da zau a nan bai yi amfani ya yi amfani da zau a matsayin a musulmai saboda kalmar zau ta fi dacewa da gwamuwa da juna da haɗuwa da juna a komai musulmi da musulma kuma haka saɓanin neman kafiri da musulma ko musulmi da kafiri a kamar fir'auna da matarsa kamar annabi da matarsa annabi da matarsa kaga babu jalisa babu shakala sai ke so ya a kan cewa kalmar zau din nan tana tana tana fa'idan ta similar daidai kuwa equality a abubuwa sai ce ai ta abin da Allah ya faɗa ma tafsirul ladina zalamu ranar alkiyama Allah zai ce har a mun azzalimai har na gaba ɗaya wa azwajahum tare da azwajahum me ma'ana azwajahum kaka ce da matayen sai ka ɗauke ta literal form ka ɗauke ta da ma'anar ta sanu da aka ce wa azwajin ai wa ashba'ahum da masu kama da su iri ɗaya to abin da ta aure aka ce zan saboda kidan za ga matar da mijin ya kamata su zama duk iri ɗaya iri ɗaya a ɗabi'a iri ɗaya a tarbiyya a addini a komai da kalmar zau tana fa'idan ta tana ba da sakon kasancewa iri ɗaya da kusantar juna a ɗabi'a da fama idan ku arna ne ba kare zurda shi kenan an raba gari aure ne kawai ya haɗa a iyalan kuma za a الذين ظلموا وازواجهم قال عمر بن الخطاب الى عمر يقول اي اشباههم ازواجهم اشباه ونظراءهم معناه ان تكفر وقال الامام احمد ايضا ومنه قوله تعالى امام احمد ما يقول Allah ma yana cewa ah, wa'idan nufusu zuwijat wa'idan nufusu an nufusu jam'u mala annab ne annabsu na rai yanzu na su da ta zo a ƙar'an jan mu fassara ta da rai akwai numfashi amma shi an numfashi ana ce masa annafas shi da akwai tare amma dai duka yan uwan juna ne aha kenan za mu ga fasara wani nafsin na qur'ani da ma'anar numfashi A tana da ma'ana shida a qur'ani tana zuwa da ma'anar mutum ka tokar da a tsari, da wani mutum a ce masa annabi kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa kullu nafsin bima kasabat kowane mutum bima kasabat rahina za a bashi jingina ne ga ayyukan ran alkiyama ko dai ayyukan su bezan ta ko su halakar da shi a gaban Allah an fahimta kaga abin annabtu ne yake shi kenan mutum yasa ma ba haushe yake cewa nafsi nafsi kowa kansa da kansa yake don ba ka ce raina ba ni da wani ayyukan ba wani ya ba da yake nan tana zuwa da ma'anar emotion na emotion da wata sun kayi sun yi akwai sun kayi ba prediction ba ne kuwa eh ɗarsuwa ɗarsuwa ma da za a ce masa eh eh mutuwa mutuwa mutuwa ta hauka ko ta ne to an dai zai washin ko eh eh eh kudurta tafiya za su zama emotion da hausa ne muka ci abin ba da karfe kalmar da hausa fulatari So, ana fadar rai ana nufin emotion yana na kuma ta alaƙi cewa إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة فين قال لك ولكن فيها ما تشتهي أنفسكم وجاء الجنة أبوك الشعور أنفسكم جنة لم ما من شعور أنا وكما نفسك كان أزواج معنى رسول فيها وصل كلمة التدريب فإن الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها nawa kenan